wasiya mai taken kuka na shin yaushe zan mutu kashe ni za a yi ina mai aikata alkhairi zan mutu ko ina aikata sharri zan mutu dan aljanna ne ni ko dan wuta ne ni ana karɓa na, ko kuma ba a ayyuka na. zan mutu ina musulmi ko ko sai na fita daga musulunci zan mutu tambayoyi goma kenan da nake yi wa kaina har yanzu na kasa gano amsar su. ya Allah ka sa mu muna musulmai ya Allah ka karbi ibadunmu ya Allah ka raba mu da duniya lafiya ya Allah ka shigar da mu aljanna don rahamarka ya Allah ka yi mana tsari daga fadawa wutar jahannama ya Allah ka sa mu muna masu jaddada kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya kai dan uwa mai saurare ga shawara wannan shawara ce da ta shafi dukkanin wani mai hawa social network ka daure ka zamo mana managarci ka sani cewa akwai ranar da za su zo lokacin da kowa zai kalli sunanka amma ba za ka kasance online ba a haka za ka kasance offline masoyanka za su yi ta jiranka don ka hira da su amma fa ka sani ba za ka sake hawa ba za su aika maka da sako na email amma ba za ka maida musu da amsa ba za su kasance cikin tsawon jiranka na tsawon awanni amma ba za ka sake hawa online ba matsayinka a net a kullum zai kasance da kalmar offline a wannan rana ka tafi babu kai baka da halin yin chat like ko kuma comment baka da halin ba da haƙuri ga wanda ka ɓata wa rai a wannan rana ba za ka kasance tare da mu ba ka sani za ka kasance cikin kabari rami mai duhu duk kai kaɗai watakila za ka kasance mai dana sanin aikata munanan ayyukanka watakila kuma kyawawan ayyukanka za su zamo abokan hirarka za ka tafi ka bar mu ka sani babu abin da zai rage bayan ka face dukkan abubuwan da ka rubuta da wanda ka rubuta wa abokanka don haka kasance a sanin cewa ba za ka bar komai ba face alkhairin da ka rubuta wa kowa da wanda kai sharing a wall ɗinka amma fa da hoton batsa hoto masu tallata kansu saƙo wanda ya saba wa addininka da kalmomin da ba su dace ba ka sani akwai wata rana kowa Allah zai masa hisabi akan ayyukan shi don haka da za ka hanzarta ka canza zuwa ga mutum nagari kana da wannan damar a yanzu haka tun da kana sauraron wannan bayanin da muke yi muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshen mu kuma muna roƙon Allah ya yafe ma dukkanin wanda ya share ɗin wannan jawabi don wasu su ƙaru domin ya samu lada mu ma mu samu lada ku tuna cewa wani zai iya shirwa ta dalilin wannan sako to mu sani ba mu san iya ɗin billadin da za mu samu ba mu da ku baki ɗaya Allah ya datar da mu Allah ya yafe mana da baki ɗaya wannan saƙo ne daga gudun duniya tv